We had a date, and the date is April 19th, 2017, and it will not shift by God's grace. Ministan zirga-zirgar jirage na Najeriya Hadi Sirika ke nana ta batun buɗe filin saukar jiragen sama na Abuja Namdi Azukoye zuwa gobe 19 ga watan nan na afirilu amma cikin ikon Allah sa 24 gabanin hakan jirgin Ethiopia ya sauka filin da ya alamta bude filin jirgin. And then also the camber for the, uh, the design uh, for it to drain out uh, rains had been um, improved upon. Uh, Yanzu dai in ji sirika uh, an yi gyare-gyaren da suka dace kuma titin tashi da saukar jirage ba zai rika adana ruwan sama ba cikin ramuka kamar yadda ake samu a baya. jami'ai da na bangarori daban-daban da a da suka koma kaduna an ba su umarnin dawowa don buɗe ofisoshinsu na abuja wanda ma suka fara hakan tun litinin goma sha bakwai ga wata na samu kwamandan runduna na sha da fatocin miyagun kwayoyi na filin jirgin na abuja hamisu lawan ya kama hanyar filin jirgin don kama aiki gadan-gadan. eh to yanzu kaga ni ka ga yanzu nan nake da abuja da kaduna already akwai da yara na on ground ni na jira tukunna i had to sign up kafin but amma insha Allah in the next one hour I'll be airport. Eh, ya misu dama abin muke faɗa shin yanzu za ku kauro daga Kaduna ku dawo Abuja kenan? Eh, mu hai yadda tsarin aikin ya nuna shi ne ta interim measure na gwamnati. So sai dai kuma nan gaba da idan wani dalili ya sa su international flight din sun ga alamun cewa za su ci gaba da operation wanda yake a can a kaduna ya tun da kusan duk akwai da wasu facilities da ya kamata ina ganin za su iya yi ta wannan kuma a koda yaushe zan karan ba ma mu kaɗai ba other stakeholders kamar migration customs su za a yi deployment kuma amma yanzu kusan international operation za a ce for now zai zama suspended a kaduna wannan jirgi na ethiopia da ya fara sauka akwai jami'an ko wanda za su tantance duk fasinjoji Eh, da suke ah, shigo. A Saudiya ba ne ko jirgin Ethiopia ko? Eh Ethiopia eh. Eh a ma ai closing muka yi permanently bai kuma already an riga an yi issue notice tun a kamar three days back cewa sha bakwai ga wata offices din su duka da ke cikin airport da masu wata da cikin nan terminal building cewa su bude ofisus tun ranar sha bakwai ga wata. So already muna da officers ɗin da ke ci a yau. An ware naira biliyan biyar da miliyan ɗari takwas don wannan aikin gyara da gwamnatin ke cewa zai zama sila nan gaba ma a miƙa wa 'yan kasuwa filin. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.